Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu kenan ke gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A yau ne ranar yaren Afirka mai taken kare haƙƙin yara a cikin yanayin hanyoyin zamani inda daraktar kula da kare haƙƙin yara ta gaya ta yi ƙarin bayani. A doso matan unguwar Mange Kwara suna amfana da tsarin iyali a cewar hukumomin kiwon lafiya. a rahoton na musamman a yau za ku ji ƙarin bayani daga babban wakilin shami'in hukumar majalisar ɗinkin duniya a nan ya mai dangance da haƙoƙin yara. To madalla yanzu ga labarun dala-dala biyo bayan matsaloli ga waɗansu kamfanonin shirya aikin hajji na rashin zuba kuɗin biza ga mahajjatansu hukumar shirya aikin hajji da umura koho ta yanke shawarar dakatar da ci gaba da jigilar mahajjata da kamfanin max air har zuwa ranar lahadi 18 ga wata. Wannan sanarwa ta fito daga hukumar koho inda ta ƙara bayyana cewa inda take kira ga kamfanonin shirya aikin hajji da abin ya shafa su yi ƙoƙarin gaggauta gyara matsala na mahajjatansu su samu biza ɗinsu kafin ranar wa'adin da saudiya ta keɓe domin rufe shiga ƙasar. A yau ne ake bikin ranar yara Afirka wanda taken wannan shekara shine haƙƙin yara a cikin yanayin hanyoyin zamani Ƙungiyar kare haƙƙin yara ta Nijar Konid ta shirya wata muhawara a yau da safen nan a nan Yamai. Taken muhawarar shine ƙalubalen da ke da nasaba da amfani da hanyoyin zamani ga yara. Sadiku Musa shugaban ƙungiyar Konid a hirarsa da Rafika Attahir. Dangance da amfani da aikin da yara ke yi da dijital, akwai abun kwarai akwai na. Yana da kyau mu sake zayyana su don ya zan cikin dubban kalubalen nan ku ta wajen ku ku ga wace taimakawa ce za ku yi a kai. Saboda an dai mutum ya iya amfano da salula yanda ya dace to lalle rumbun na samun bayanai. Komi yana ciki, amma kusan wannan akwai waccan fuskar. Miyagun masu aikata laifi ta yanar gizo na na da ciki cike da ƙazamcin halaye to dukkan wa'annan haɗuran ne muke son kafofin labaru su sani ku sanarwa uwaye amma babban ƙalubalen shine ku shaidawa uwayen su ne matakin farko na kariyar yaran ya zame musu dole na su ɗauyaunin bibiyar salolin 'ya'yansu ga matsayin ku na 'yan jarida kuna da babban aiki mai ɗumbin mahimmanci bisa kare mutuncin yara kariyar 'yancin yaran da kuma fifita 'yancin nasu A wannan zamani da muke ciki sannu a hankali kafafen sadarwa na zamani suna ci gaba da mamaye rayuwar matasa a yayin da wani bangare suna su kafafen sadarwa na zamani suna baiwa matasa waɗansu damammaki haka kuma suna kasancewa barazana na shashanci a bisa yanar gizo da ke kawo cikas ga tarbiyya a cewar daraktar kyautata jin daɗin mata da kare haƙƙin yara ta gaya amina uwar gidan kalala a hirarta da balkisa sidi tu peux laisser un Kuna iya barin yar karamar salula a gidanku dan yaro ya kira ku idan wani abu ya faru. A gani na wannan shine amfanin da nake gani a bangaren salula. Amma uwayen da ke siya ma yaran su manyan saluloli ni a gani na wannan bai dace ba. Wani abun da ke da hatsari ma sai ka ga samari su siya ma 'yan mata manyan saluloli saboda duk lokacin da suke son ganin su babu wata matsala sai su kira su. Wannan abun al'ajibi ne. Abun da ya fi mata da hankali shine ne cikin salulan nan babu abin da yara ba sa kallo ta layin yanar gizo suna kallon batsa da wasu mugayen halayya gaskiya illolin salula sun yi unhanin taiwa ya kamata hukumomi su tashi tsaye don magance wannan al'amarin musamman ma waɗanda ake cin zarafin su ta hanyar yanar gizo ya kamata su rinka bayyanawa su rinka shaida ma uwayensu a duk lokacin da aka tozarta musu ta hanyar yanar gizo Ministan kula da ilimi mai zurfi da bincike a yau da safen nan ya fara wani rangadin aiki na tsawon kwanaki uku a Zandar. Manufar wannan rangadi shine yin raskunan jadawalin karatu a jami'ar Zandar da kuma kaddamar da jarabawa bakaloriya da za a fara a ranar Litinin mai zuwa. Ministan kula da ilimi mai zurfi Mamadu Jibo ya yi wa Zara Abubakar ƙarin bayani ga abin da yake bayyana mata. Alƙawalin tabas ya ɗauku saboda ta kowace fuska shekarar 2023 za a kammala ta ranar 31 ga watan Yuni 2023. Wasu jami'o'i misali ta yamma sun ma yi la'akarin da za su kammala 30 ga watan Yuni. Akwai jami'o'in da suka ma ida amma domin mu gabatar da sakamakon ga shugaban ƙasa to sai mun tantance. Ba wai ba mu yarda ba da su bane a'a za mu yi shi ne fanni fanni sashe sashe nau'in wata shi. da zuwa wata shida adadin nau'in zartarwar saboda an ba mu samu muka kammala shekarar ba kenan eh, cibiyoyin tahiyar da jami'o'i za su ci gaba da aiki za su ci gaba da ciyar da ɗaliban jami'a shi ko ba a tana da hakan ba kuma zai rage lokacin babban hutu lokacin hutawar malamai har su ɗaliban kenan gurin farko na wanga rangadi shine na tantancewa saboda harabar ƙasa mai kula da tsarurrukan shigar da bakaloriya ta zo ta saka usul ɗin bak a zanen. Et pour venir lancer le bac a Saɓanin waɗansu mata na wasu yankunan ƙasa matan unguwar mange kwara da ke cikin birnin Doso ba su da matsala wajen halartar gidajen asibiti a fannin kula da tsarin iyali. Habiba uwar gidan Idrisa ta asibitin mange kwara ta yi wa Hawa Usman ƙara haske. A cikin kulawar da mata suke samu a bangaren asibiti akwai tsarin iyali. Mata suna ba da himma sosai. Da sai an wayar musu da kai, amma yanzu alhamdulillahi hatta da sabbi da su taɓa yin tsarin iyalin ba, su ma suna ganewa, suna zauwa sosai. Tsohin da sabbin ba laihi. A wuni muna iya samun sama da mata goma, wata rana ma mata har zuwa ishirin A takaice dai muna samun mata sha biyar zuwa ishirin a kowace rana. idan aka kwatanta da shekarun baya gaskiya yanzu an samu ci gaba sosai babu wata matsala dangance da batun na tsarin iyali A cikin karkara ta gazar cikin karkara ta gazar akwai mata da suke fama da nakasa da suke haɗu zuwa ƙungiya inda suke tafiyar da waɗansu ayyuka domin samun abin korewa baki kuda. A cewar shugabar wannan ƙungiya ta mata suna ba da ramcen kuɗaɗe ne da ke ba su damar samun yin ɗan abin yi domin tafiyar da rayuwarsu. Rukayya Larabu ga abin da take shaida ma mata dandakwai. Sunan mankinmu na nai masha Allahu muna samun karuwa sosai a cikin shi. Kun ga zauwa ta daga makaranta kenan. Idan ina da bukata albarkacin gurbin kin ko nawa nake so sai in shi in karba in kashe wutar gabana. Muna daukan bashi cikin shi kuma muna biya cikin lokaci. Muna taimaka ma juna inda bukata ta taso ma wanda daga cikin mu. Mu ne ganin cewa mun yawa sai muka rabu kashi biyu amma dukkan a cikin gungu guda ne saboda shi harkar gurbin man fahimtar juna ce ina sai da apollo in an hudu an kowa cikin unguwar mu ina ɗaukan kuɗaɗe wani bi ina ɗaukan jika ɗari biyu da hamsin har ɗari uku da hamsin nake ɗauka in sayo in na sai da in mai da uwar kuma in keɓe ribar sannan kuma in zuba kaɗan daga ciki a cikin asusun namu gaskiya gurfuman kin namu sai san barka fahimtar juna dai ce da ake cewa kuma ruhin asiri ne tunda yau gaskiya maza sai a hankali ba kowace bukata bace namiji yake yi maka. muradu Bayan watanni biyar da rattaba hannu a kan yarjejeniya tsakanin kungiyar masu fama da nakasa ta jihar Tawa da kuma kungiyar bayar da agaji sai sayar tuni jama'a sun fara samun tallafi daga wannan kungiya na abubuwan kariya na hannuwa da kuma kafafuwa. Salihu Suleiman shugaban kungiyar nakasassu ta Tawa a hirarsa da Idris Adamu. E CECR ta ɗoka mana nauyin mutane maza da mata waɗanda sun ka samu narura an ka ɗebe musu ƙahwa ko hannu sun ka ce mu zire sansama likitan in an ka ɗebe mutum hannu ko ƙahwa muna da rajistar sai a rubuta su da kiran mu lokaci zuwa lokaci su ce a iza mutane mutum biyar biyar na iza na farko na ɗaya an ka iza mutum bakwai zandar na maka iza mutane mutum goma sha biyu mun ka iza an ka yoma kwanakin ga akwai wasu mutum biyar wanda za a tura su ma za su zo a yi musu akwai tawa akwai zandar akwai talabere in an ka iza ga jaha a tura wata jaha komi ba amsa in an iza mutum su da yema mutum kuɗin mota kuɗin da zai ci abinci can su ba mutum kita bargo sahannai da can ma ba a dagowa eh an koya ma da aka ta tahiya tabbaga ka ka miƙe kana taya da shi ta asalin muka sai ICR e tana aiki da kungiya ta gura mu ta jaha ayi mana belo goma kwanakin gama za a yi wasu su ma sun ce ayi da kin mutane masu san belo wanda an kasan gurmu na shi na da maradin belo shahau ba dai hake cikin ɗaki shi aje ko kuma shi saida ba Wata tawagar likitoci masu kula da cututtukan fata a tsarin su na yaƙi da cutar kuturta a ƙarƙashin jagorancin wata ƙungiya sun gane mutane goma sha tara masu ɗauke da cutar kuturta. Wannan tawagar likitoci sun gudanar da zagaye ne a cibiyoyi asibiti hudu na gundumar kwani domin warkar da jama'a da suke fama da cututtukan fata. Fatimata Salifu Jama'ar mai kula da wannan tsari ta yi wa Asuma Musa Arzika ƙarin haske. CSE biyar mun ka zaba a birnin Kwanne, Tsarnawa, Bazaga, Dibisu, Dosai da CSE Irben amma kazi da Sante in Cereza. Duk wurin da mun ka tahi mun samu cuta kutu sosai mun samu mutum biyar. A Dibisu mutum biyu, a Bazaga mutum hudu, raza mutum biyu, tsarna mun samu mutum biyar. Yanzu dai yau muna cikin mutum ishirin ba ɗaya da mun ka samu masu ciwon kutur duk wanda mun ka samu mun sashi magani magani kuma banza ake bada shi akwai wani da zai shan magani tsawon wata shida akwai wani da zai shan magani tsawon wata goma sha biyu awan da mun ka sa magani muna kira su su tsaya su yi magani da kyau Bisa buƙatar Majalisar Shawarar Tsaro ta Jiha duka mambobin mashawarta na gunduma gingimi da fulatari sun kasance a difa inda suke ɗaukar wani horo a kan rawa da kuma jagoranci a fannin rigakafi da kuma kula da rigingimu. Umara Haladu Malam Ali magajin garin gingimi a hirarsa da Mani Musa. majalisar mu yau tana da shekara biyu da wata ɗaya amma na farko ke ga da dukkan mashawarta suka gamu a nan difa domin ɗaukar horo. Mun gamsu sosai kuma muna fatan za a ci gaba da horar da zaɓaɓɓun wakilan al'umma bisa wasu ma'udai Wanga horon zai kawo amfani mai yawa don ku dukkan masu ruwa tsaki suna nan kuma mai sauƙaƙawar da mai ba da horon sun nuna ƙwaraya ba ila shakka za mu cimma gurin da aka sa gaba. Albarkacin an wanga horon mashawartan za su cika aikin su yadda ya kamata za a samu kyakkyawan canji mai yawa na tabbata hakan kan ma'udin da mai horo ya bayar don ku dukkan 'yan majalisa maza da mata sun ba da kai hakika za a samu sauyi mai fa'ida Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a yau ne goma sha shida ga wannan wata da muke ciki kasashen Afirka suke bikin ranar yara wanda dama ce domin yin bayani akan haƙƙin yara. A Nijar kundin tsarin mulki ya yi wa yara tanadin kare haƙƙinsu. Omer Kabiyu wakilin babban hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam a niger ya yi wa habiba ahmed ƙarin bayani menene hakokin yago da ba iya taushewa yancin yara banda tasirin mutuntawar da yawa jaba a kai to kuma yanci ne ɗan adam zan soma da ka'idar yancin ɗan adam na farko daidaito kar a yi wariya a samu halarta a kansu ana ƙara wasu ka'idodi biyu na musamman ga yancin yaro ka'idar bunƙasar da yaro wa'annan su ne 'yancin da ba a toyewa yaro 'yancin kar a mashi wariya 'yancin ya samu kariya bisa duk wani cin zarafi ko wata wahala da za a bashi 'yancin samun ilimantarwa. samun kiwon lahiya 'yancin halarta 'yancin samun takardun shaida wannan yana da muhimmanci 'yancin faɗar albarkacin baki 'yancin yin tunani na kai 'yancin yin addini 'yancin rayuwa cikin iyali 'yancin kariya a lokacin da ake yaƙi 'yanci da dama ke akwai ga yaro 'yanci mafi girma bisa ka'idar da ta waje ba a mutunta kulliyomin kuma ko'ina shine ka'idar sha'awar buƙatar yaro kamin duk wani yaya za a tabbatar da wannan hakkin a fuskar hukumar koli muna zartar da ayyuka kuma muna gani sai an sa kusantawa kusantawa ta siyasa wacce za ta yunkura da dukkan masu ruwa tsaki dukkanmu mu gama mu don mu kare yaro don ko yaro abun kariya ne ta ina za a so ta karfafa tsarin dokar akwai tsari na kariyar yaro da ƙasa ta shimfiɗa to sai an karfafa shi domin tabbatar da kariyar yaro a bashi ilmantarwa kuma a shiga wayar da kai a zuba jari cikin ma'aikatun tushe kiwon lafiya ilmantarwa kowa da talauci rashin cimaka su ne ayyukan da yau waje ba a ci gaba da zartarwa a yi rigakafi da sanya yara aiki auratar da yara wajen mu babban haɗari ne wannan muna ba da shawari wajen hukumomi domin a samu tsari a hukumance mai kare yaro ga duk wani cin zarafi kamar auren dole duk wani ayyukan kariyar yaro muke sawa gaba tare da unicef harabobin majalisar ɗinkin duniya da tallafawa da muke ake wa harabin ministan kariyar yara. Euh, In aka take wannan hakin menene abin yi? Hanyoyi da dama suke. Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.